بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون يومنا السبر شاء قوم قوة صفر شكرا تدبو دائر الهود دا أربعين دا أكوان دا إداتي دا شاء توقس قوة ترى شكرا تدبو بيو دا عشرين دا ميلادية زامتاشي أدارتي لما شكرا تلتهم مختصر jami'ul ulum wal hikma darasi na 33 zamu karanta hadisi na at-tasi wal 20 hadisi na 29 malaiti hadisin da imamu an-nawawi ya kawo a cikin littafin al-arba'una kuma babban malamin hadisi al-hafiz ibn rajab yayi sharhi to hadisin da imamu an-nawawi ya kawo hadisi na 29 shine an mu'adhin radiyallahu ta'ala anhu daga mu'az dan jabal Allah ya kara masa yadda qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah akhbirni bi amali aban ka bani labarin wani aiki yudkhiluni aljanna wanda zai shigar da ni aljanna wa yubaiduni anin nar ya nesantar da ni daga wuta qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace laqad sa'alta an azimin hakika kai tambaya game da al'amari mai girma wa innahu la yasirun amma shi mai sauƙi ne alaman yassarahu Allahu alaihi ga wanda Allah ya sauwake masa ta'budullaha ka bauta wa Allah la tushrik bihi shay'an kada ka hada Allah da wani a cikin bauta wa tuqimu salata ka tsayi da sallah wa tu'ti zakata ka bayar da zakka wa tasumu ramadana kai azumi a wata ramadana wa tahujjul baita kai haji ka je ziyara ɗakin Allah sun makala sannan sai ma'aikin Allah ya ce ala adulluka ala abwabil khairi shin kana so in nuna maka ƙofofin alkhairi as-sawmu junnatun azmi garkuwa ne was-sadaqatu tudfi'u kuma sadaka tana wato tafiyar da kurakurai tana gusar da kurakurai kama yutfi'u al nara kamar yadda ruwa yake tafiyar da ko yake buce wuta wa salatun rajuli fi jawfil layl da kuma sallar mutum a cikin dare a cikin tsakiyar dare sun matala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai karanta faɗin Allah ta'ala ta tajafa junubuhum anil mazaja haƙurƙuransu suna nisantar makwanci ta tajafa junubuhum anil mazaji haƙurƙuransu suna nisantar makwanci hatta balaga har ya kai inda aya take karshe ya amaluna ta tajafa junubu mu'allim mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يكرنت ونن آية صلى الله عليه وسلم ثم قال سننسي ما يكن الله ala ukhbiruka bi ra'sil amri shin kana so in baka labari game da ra'asul amr shine ƙololuwar al'amari kan al'amari wa amudihi da kuma ginshikinsa wa dirwati sanamihi da tozan tozansa ƙololuwarsa kultu bala ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah a bani labari kala ma'aikin Allah ya ce amri al-islam kan al'amari baki ɗaya shine al-islam musulunci wa amuduhu ginshikin musulunci kuma shine as-sala sallah wa zirwatu sanamihi tozansa kuma kololuwar aiki a musulunci al-jihad shine jihadi sun makala sannan sai ma'aikin Allah ya ce ala ukhbiruka bima laki zalika kullihi shin ba zan baka labarin abin da yake mallakar waɗannan dukkaninsu ba Kultu bala ya rasulullah nace kwarai ya ma'aikin Allah a bani labari fa akada bi lisanihi sai ma'aikin Allah ya rike harshen sa Wakala qala yace kuffa alayka hada ka tsare wannan kuffa alayka hada ka tsare wannan qultu ya nabiy Allah nace ya annabin Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi ashe mu za a kama mu a tambaye mu game da wannan abin da muke magana da shi shine harshen mu faƙali sai manzan Allah ya ce sakilatka ummuka mahaifiyarka ta yi wa hal ya kubbun nasa finnari ala wujuhin shin akwai abin da yake kifar da mutane a cikin wuta A kan fuskokinsu auƙala ko ma'aikin Allah ya ce alama na kan akan tozan kan wato kalan hancinsu illa hasaidu alsinatihim in ba abin da harshen sai ya girma musu ba ai ba abin da yake aukar da mutane cikin wuta a jefa mutum gidan wuta akan fuska akan goshinsa ko kuma akan ainihin zozon hancinsa in ba abin da harshensa ya girba masa ba rawahu tirmizi wannan hadisi imamu a tirmizi ne ya rawaito shi wakala imamu tirmizi ya ce hadisun hasanun sahi hadisi ne hasan kuma sahihi ingantacce alharis ibn rajab allah ya masa rahama da yake sharhi na wannan hadisi sai yake cewa kauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan hadisi da yake ala adulluka ala abwabil khairi shin kana so in nuna maka kofofin alkhairi farko dai mu'az Allah ya kare yadda a gare shi yana tambaya ne game da aikin da idan yayi zai shiga aljanna kuma zai yi nesa daga wuta a ranar gobe kiyama dama dai in ya shiga aljanna aiko ba shi ba wuta to wani aiki ne mutum zai aikata ya shigar da shi aljanna kuma ya zamo ya nisanci wutar jahannama ne ma'aikin Allah yake da shi da kasta alta an azimin ai wannan tambaya mai girma ce tambaya ce mai girma saboda ai wannan shi shine dama abin da dukkan mai hankali makasudinsa shine manufarsa shine abin da ake so a tafi lahira a samu rahamar Allah a shiga aljanna a nisanci wuta kaga wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci mai girma to kuma abin da ya shafi shiga aljanna da nisantar wuta al'amari ne wanda yake mai sauki amma ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗa wa innahu la yasirun alaman yassarahu Allah ta'ala alayhi in Allah ya sauwake mutum sai kaga Allah ya yi masa dace ya yi aikin shiga aljanna kuma ya nisanci abin da zai jefa shi gidan wuta to menene aikin da idan mutum ya yi zai shiga aljanna menene aikin da idan mutum ya yi zai samu nisantar wutar jahannama a gobe kiyama to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jero ayyuka ginshikai wanda su ne wato manya-manyan ayyukan da a musulunci in an yi ake shiga aljanna a dalilin su kuma ake nesantar wuta abu na farko shine bauta Allah shi kadai babu shirka ta'budullaha wala tushrik bihi shay'a ko wala tushriku bihi shay'a a bauta wa Allah kada a hada bautar Allah da shirka domin shine ma'anar la ilaha illallahu yarda da cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta sannan da kore dukkan abin da ake bauta ba Allah ba wannan shi ke tabbatar wa mutum tauhidi amma don mutum ya yarda da cewa akwai Allah amma ibauta wa Allah ibauta wa nan Allah to kaga ai Allah baya bukata wannan bai yi abin da ake bukata ba sai ya haɗa biyun shi yasa aka fara kawo korewa la ilaha nafiyun korewa me ake korewa kullu ma yu'badu min dunillah duk abin da ake bauta ba Allah ba la ilaha ta yi ta kore ta ce babu abin bauta kowane ne shi sai aka ce illallah sai Allah shi kadai illallah sai Allah shi kadai kaga kenan illallah ta yi isbatin al'ubudiyya lillahi wahdahu cewa Allah shi kadai shi za a bautawa kuma wannan shine ke tabbatar da wato tauhidi ba wai mutum ya ce eh ya yadda Allah ne abin bauta ba eh ya yadda akwai Allah iya eh, wannan ba zai gamsar ba har sai yayi ne har sai ya kore duk abin da ake bauta ya ce shi bai yadda da su ba shi yasa Allah ya ce wa man yakfur bis wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tasamala dole sai an samu al kufru bisagot sannan a tabbatar da al'ibadatu lillahi wahdahu al'iman billahi wahdahu wannan yana da muhimmanci kuma haka ƙur'ani ya zo da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi haka ya koyar shi yasa anan da yake mai tambaya yake ya ma'aikin Allah a gaya min abin da in nayi zan shiga aljanna da yardar Allah kuma zan samu nesantar wutar jahannama sai ma'aikin Allah yake da shi abu na farko ka bauta wa Allah sannan kada ka haɗa Allah da wani a cikin bauta bayan tabbatar da bauta ma'ana imani aqida yarda da kaɗaituwar Allah a cikin bauta sai kuma a tsaye da sallah a ba da zakka a azumin watan ramazana a yi hajji cikar rukunan musulunci ke ko ba ka ba da mutum ya ce na yarda da Allah ne kadai abin bauta wallahi ban yarda akwai abin bauta in ba Allah ba duk abin da ake bauta ba Allah ba ba daidai ba ne Allah kaɗai shi ne abin bauta amma ba zan yi sallah ba ya ka ruta domin ai la ilaha illallah tana tabbatar da akwai lawazin ɗinta akwai ayyukan da suke tabbatar da ita in ka rusa ayyukan to ka zo baka yadda da ita muke. in dai ka yadda da Allah to dole ka tsaye da sallah dole ka ba da zakka ka yi azumi a wata ramadan ka je aikin hajji in ka samu iko to wannan suke tabbatar da yardarka ga la ilaha illallah an gane ko sabanin murji'awa da suka ce kawai in ka ce la ilaha illallah shikenan la yadurru ma'al iman gam in dai ka yadda ka yi imani da Allah ka yadda kadaituwarsa kuma baka bauta wani Allah ba ko baka yi sallah ba za ka shiga aljanna ko baka yi azumi a'a abadan sai ka yi sallah sai ka yi azumi sai ka ba da zakka sai ka yi aikin hajji in kana da iko waɗannan suke tabbatar da ka yarda da la ilaha illallah تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصوم رمضان وتحج البيت wannan sune abin da in ka tsaya a kansu za ka shiga aljanna da yardar Allah kuma za ka samu ira daga wuta gobe kiyama sai ma'aikin Allah ya ce ala adulluka ala abuwa khair ai akwai ƙari na ayyukan alkhairi da za su ƙara ɗaukaka ka da matsayinka kana so in gaya maka ala adulluka shin ba zan nusar da kai ba ba zan nuna maka ba ala abwabil khair a bisa ƙofofi na alkhairi sai ma laita lamma rattaba dukhul aljannati ala wajibatil islam yayin da aka dora shiga aljanna a bisa tabbatar da wajibabbun al'amuran addini dallahu ba'da zalika sai aikin Allah ya nuna mu'az bayan wannan ala abwabil khairi cewa fa akwai kofofin alkhairi minan wafili na nafilfili wanda su ne suke ƙara darajar mumini a wajen Allah ko wa ma takarraba ilayya abdi bin nawafili hatta wala ya يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه hatta uHibbahu. ka yi wajibi tabbas to amma ai kana san ƙarin daraja to ya ake samun ƙarin daraja domin ai mutane suna shan bamma ko ba haka to ƙarin daraja shine Allah ya ce a cikin hadisi kursi ba wani ba zai kushe ba yana ƙara samun kusanci zuwa gare ni ɗaukar daraja domin kusantar Allah shine ƙarin daraja sai ce bin nawafil in yana kiyaye na filfili hatta uhibbahu har ma sai na kaunace shi sai ma yace fa inna afdala awliya illahi ai mafifita cikin waliyan Allah humul muqarrabuna sune waɗanda suke ƙara kusanci zuwa ga Allah alladhina yatakarrabuna ilayhi bin nawafil waɗanda suke kusantar ubangiji da nafilfili ba'da al-fara'id bayan kiyaye farillai shi yasa yace a farko wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi na bai taba neman kusanci zuwa gare ni banji Allah ta'ala da wani abu fiye da abin da na farlanta masa ba in dai bawa yana sa samu kusanci zuwa ga Allah shine sai i kiyaye farilla in ya kiyaye farilla yana so ya ƙara samun ɗaukaka sai ya ƙara da nafirfiri sai ya ƙara da nafirfiri sai ya ƙara da nafirfiri to sai ya zama a cikin waliyan Allah waɗanda Allah yake so ya samu ƙarin daraja da kusanci zuwa ga Allah to kana so manzo Allah yace in nuna maka ƙofar da za ta kai ko kuma ƙofofin da za su kai ka zuwa ga wannan alkhairi ɗin shine ne ne ka ƙara samun kusanci zuwa ka zama cikin waliyan Allah wanda Allah yake son Allah yake yana son su ka zama cikin su an ko Allah yake yana son ka aiki kenan magana ta kai sai manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama as-sawmu junnatun as-sawmu kofa alheri ta farko da ya faɗa shine mai azumi me wuya azumi yana da wahala saboda dan adam ɗabi'atan ka saba ci da sha ba ka san abin da zai hana ka ci da sha ko da ko dan wake kake ci da gurasa ko gurasa ce fa kawai zaka hada da ruwa ka sha amma an ce kai hakuri sai ka ce a saboda ɗabi'a fitsara tana son yawan ya ci haka ɗan adam ka yi haƙuri ka riƙa yin azumi ba ƙaramin ƙofa ce ba ta ne ta alkhairi as junna azumi garkuwa ce as junna azumi garkuwa ce aljunna ita junna hiya ma yastajinnu biha al-abd abinda bawa zai tsare kansa da ita kalmijan kamar garkuwa alladhi yaqihi inda al-qital min wanda yake tsare kansa ga barin abin nan sara in ana yaki in ana yaki ita ake cewa junna to shi azumi yaki sahibahu min al duniya yana tsare mai azumi ga barin saban Allah yawan saɓo a duniya shine garkuwa ce gare ka in kana azumi zai tsare ka ga barin yawan sabo as-sawmu junna kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun don ku samu takawa abin da zai tsare ku gabarin sabon Allah in imanin ka yi inganta to kaga ai ba za ka saba Allah ba ba za ka saba Allah ba za ka shiga wancan hadisin fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu kaga ka zama Allah zai baka kariya to ka zama cikin masu takawa ba za ka ci awon ma sabo ba in ka gani ma sai ga ranka bai biya ba ɗabi'ar da mutane in sun ga abin sabon sai ka kai baka saboda mai Allah ya yi maka ya baka tsari to kaga azumi yana yana yana baka wannan fa idza kana lahu junna min al-ma'asi idan azumi ya zama maka garkuwa ga barin sabo kana lahu junna fil akhirati min an-nar in baka yi sabo a duniya ba kaga an je lahira ina zaka shiga kenan aljanna kaga ya zama maka tsari ga barin shiga wuta abu na farko kenan kana so ka shiga aljanna kana so ka nemi tsari daga wuta ka yawaita azumi Allah ya ba mu ikon ɗabbaka sai ka ce to ai in an je kasuwa da wahala in aka je aiki azumi na kan sha wuya kuma eh, abin nan ba kullum ba fa alhamis da litinin sai ga ya gagara sai ka ce bari alhamis na rika yi sai abin ya gagara to litinin sai ya gagara to uku a wata sai lissafin uku ya ɓace maka saboda shaidan baya so ka samu tsari daga sabo kuma sai an dage sai ka tuna alherin da yake cikin wannan ibada sai ka tuna duniya da lahira amfanin da wannan ibada za ta ma darajar da za ka samu ladan da za ka samu to sai ka yi yaƙi da zuciyarka da shi dan kafin ka iya ibada kawul sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah ya ce bayan ya ce kenan a sau junna sai ya ce wa sadaka su tutfi'ul ata. sadaka tana buce kurakurai tana shafe kurakurai kama yutfi'ul ma'un nara kama yadda in an ɗauki ruwa aka zuba wuta sai ta yi mai sai ta mutu ruwan sai kashe wuta to haka sadaka take kashe kurakurai to ya kamata a ce tunda mun san muna kurakure alal kalli ka lissafa kurakuranka ka yi sadaka a madadin wannan dan ka ka tafiyar da su wa salatu ar-rajul fi jawfil al hakanan sallar da mutum zai yi a cikin dare ita ma tana kankare zunubai yani abin da yake nufi annaha tudfi al-khafi'ata aidan ka sadaka shi ma sallar dare ko ita ma sallar dare tana kankare zunubai irin yadda sadaka ke kankare zunubai wato idan ina karanta wayannan hadisan shi yasa amfanin karatu wallahi tallahi ba dan ku nake karatun ba dan kaina ne wani abin ina karanta sai in ji in muna yi sai in ji wato kamar ban karanta ɗazuwa kuma yanzu da za mu gama karatu kuma in zo in sake ji kuma sai in ji karatun kamar ba a nan muka yi shi ba kullum wato wani wani wani tunatarwa ce da mutum kana tunawa kanka wani abin da ka san haka ne kai kanka kana faɗa ka san haka ne duk wani abin da muke faɗa fa ba ma iya yin mafi yawa daga cikin su za mu jiki jiki kenan amma ba za mu iya shi yasa wani lokaci in ana yin karatu sai ka ji wato karatu bulala ce ga mai karatun kasa da al'umma duk abin da muke faɗa muna kullum fa muna nana ta wannan maganar ba ba yau muka faɗe ta ba mun faɗa wani malamin ma ya faɗa an faɗa mun ji amma abin mamaki sai ka ce to me yake damu mu misa ba ma iya yi to wai kenan ma mune wa kanmu ma Suna tunatarwa mana kawai faɗa to ina ga wanda baya da alaƙa da karatu baya ji shi ya kake so yi. Eh? dan ya yanka nama mutum ya soya ya ce ai ba abin mamaki ba ba da alaƙa da karatu zuciya a toshe take kai ana karatun ma kullum amma ka duba yadda kake ya muke wato gaskiya ya kamata mai kan mu faɗa kwarai da gaske duk abin da ake karanta mana kullum sai mu ga shin muna koyi to wallahi malam in mun kalla sai mu ce wallahi ba ma yi ba ma yi da ya kamata a ce in mun ji mu ce to sai mun kwatanta to amma sai ga da yawa abubuwan da ake gaya mana nawa muke a ciki amma dai tunatarwar tana da amfani fatanmu mu gyara fatanmu mu gyara shine amfanin karatu yace haka nan sallar dare tutfi'ul khati'ata aidan ka sadaka tana shafe kurakure kamar yadda sadaka take shafewa wai dullu ala zalika kuma abin da ke kara nuna maka haka cewa sallar dare tana yi kankare zunubai ma akhrajahu al-imam ahmad abin da imam ahmad ya rawaito min riwayatu urwa ibn nazzal daga riwayar urwa dan nazzal an mu'az daga mu'az dan jabal kala yake cewa aqbalna ma annabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tabuka mun da wata rana daga yakin tabuka da ma'aikin Allah sallallahu fa cikin abin da ya faɗa a hadisin wafi yake cewa ma'aikin Allah ya ce as-sawmu junnatun azumi garkuwa ne yace was-sadaqatu haka ma sadaka wa qiyamul abdi da tsayuwar bawa fi jawfil laili a cikin tsakiyar dare yukaffiru al-khati'a yana kankare zunubi yana kankare da yin sadaka da yin sallar dare suna shafe kurakuran bawa shi yasa gaskiya duk wanda yake irin wani abubuwa ya cancanci a ce masa waliyi Allah wallahi ya cancanci a ce masa waliyi saboda abin yana da wahala kana so amma ba za ka iya ba sai kai ta mamaki to kaga duk wanda Allah ya masa dace yana iya mallakar zuciyarsa zai iya yin sadaka zai iya tashi yi sallar da zai iya azumi yana sai ka ce kai wannan ai to wannan shine waliyin ya samu tawfiki ni dai kan gaskiya in na kwanta ai sai an ce assalatu kuma ka sa alam din ka sa alam na amma ina alam na motsawa ka ka matse shi ci gaba da to me yasa saboda aiki ne mai wahala kuma ba wai ga mu masu rauni irin mutane na wannan zamani da muke da matsalolin da suke iya hana mu wayannan ayyuka ba mutanen baya ma mun karanta ai magabata mutum ya ce shekara ashirin ina yaƙar zuciyata in iya tallar da ban iya ba sai bayan shekara ashirin ka san ko aikin da zaka shekara ashirin kana koyo ai ba ƙarami ba to amma riko da sabubban da ke sanyawa ka yi alheri zaka koya kana buƙatar mumarasa ne shi ake cewa tarbiyya din da ake fara ka yi ƙoƙari ka tarbiyyantar da kanka akan ayyuka ka gwada ka ɗiba daga kaɗan zuwa da yawa daga kaɗan zuwa da yawa in ba za ka iya shafa'i da wuturi ba da daddare ko kafin asuba to kai kokari ka yi bayan isha'i in ba za ka iya yi a gida ba ka yi a masallaci domin daga cikinmu balma mafi yawanmu in ban ce dukkaninmu ba muna fita ƙofar masallacin nan to fa da wuya a ce kuma mu iya yin wani abu da wahala in ba kalilan daga cikin yanzu a cikin wa yake da wata sajjada a ɗakin sa ko a gida in yana shiga gida ya je ya ce bari nafilar da bayin a masallaci ba in yi ta nan waye yana zuwa mana ne ina ina shi ke nan an buge kuma da wasu abubuwa a gida ko ba haka ba kana da wata sajjada Allah ka mata wala a gida a gefe a walla ka ce ka shiga ɗaki ban yi nafila ta raka biyu a masallaci ba bari in yi a gida za ka iya kana shiga gida kana ma fita daga masallaci shikenan maganar ibada ta yi ne sai ka dawo masallaci sai ka dawo masallaci to mu a gidajen mu yaje muke da wani tsarin kana da wani musalla a masa a gidanka zaka je kai kai abin nan kai raka a biyu ka dan yi zikirinka a gida ka dan yi karatun Qur'ani sai dai ka dawo masallaci ba dai irin gidajen mu ba babu wannan damar to kaga kenan alakar ka da Allah ta tike ka da yayina to shi kuma masallacin awa nawa kake a masallaci eh iya ka zo ka yi sallah ne zikirin ma da ake subhanallah subhanallah ka yi zikiri ka abin nan yaushe ka zauna ka yi ana gamawa za ga duk an fita ka tsare kofa ka ce dan Allah duk wanda zai fita na haɗa ka da Allah ina za ka wani ya ce ma to gida zan koma dan Allah na ka yi ne a gida ce wallahi ba komai to ka zauna mana a masallaci dan Allah ina za ka ce wallahi kawai ba inda zan ah, to dan bai ka fita daga masallaci har kawai to ka zauna mana kai zikiri duk wanda za ka tambaya babu wanda zai ce maka na fita ne saboda mun yi alkawari da wane akwai amana su zan je in bashi akwai kayan wanda na ka zan bashi akwai iyali a gida suna jira zan je in karantar da su ilimi akwai abin nan abin nan mara lafiya zan je in gaida shi akwai eh, janaza ce zan halarta ko ba ka ba zan je ni in sa da zumunci zan je in gaida mahaifina zan je in gaida mahaifiyata wane makoci na na ji bai da lafiya zan je in tambaya ba mi sallah asuba da wani zan je in bincika akwai wanda zai gaya ma haka musamman a ce sallan magarba ce ka fita ka je ina zuciyar sai an tarbiyyantar da ita in dai ba abin da za ka yi ka zauna ka bauta wa Allah ka yi zikiri a masallaci in ka baro kasuwa ka zo masallaci ka zauna in ka bar wajen aiki kafin ka je gida kuma kar ka manta iyalanka ma fa suna nan a gida baka sani ba ma yaya suke ciki sun yi sallah ba su yi sallah ba yara sun je makaranta ba su je ba me ya faru a makaranta yaya batun kaza baka ma san wannan labarin ba ka buge a dabar hira ka buge a wajen abokai kuma kasuwar ma da ka baro tun zafa karfe goma ka fita kasuwa ko ka tafi aiki tun irin ma'aikata tun fa bakwai da rabi muke fita aiki fa bakwai da rabi ba kai dan kasuwa ma da kake mora ya ce karfe goma mu bakwai da rabi muke fita aiki takwas kuma ba za mu dawo ba kuma yanzu ka ga irin rayuwar ta yan Najeriya kana yin tashi daga aiki karfe biyu ko uku ka wuce wani abin amma duk da haka rayuwar duk ta tafi wasu abubuwan da inda an dora amma an yi za a ga mutum ba zai iya tsayawa ya yi tunani ta to me nake kona aikin alheri da zai zamo mun yanzu kana iya faduwa ka mutu me yasa ba ma tunani lokutan duk sun tafi a wasu harkoki na abin da in ka auna bai da wata riba to saboda haka karatu da ake mutum ya rika aunawa ya gani duk abin da aka faɗa ka duba ina yi in ba na yi dan me dan me in akwai matsala a gyara Shi ne amfanin karatu tunatarwa ce gare mu baki daya kaga sahabbai Allah ya kara musu yarda mun karanta an gaya mana cewa sahabi zai je ya yi ite ya je ya itace ya dura a gadon bayansa ya kai isaida don ya tara arziki don ya yi ne don ya yi sadaka saboda yana ga bai dace ba a ce bai yi sadaka ba kuma bai da arzikin da zai yi bari ya je ko da eh, ko e ko ise dan dai yi sadaka baya so a ce littafinsa babu ai wani aikin an khairi a ciki ka wayi gari tun safi har zuwa faduwar rana ka ce yau ko menene alkhairi wanda zan zan gani a littafi shine ai abwabul khair din karka ce ai to nayi sallah azhar ai nayi la'asar to wace irin sallah kai ita kanta ka rika tunawa sannan da kai ga ayyukan alkhairi da bawa yake bukata zuwa kasuwa ba laifi bane ko sana'a musulunci bai hana ba ya karfafa amma cewa yayi ka hada duk aikin alkhairi da ka je kasuwar ba a ce kawai ka bige a kasuwa zalla ba ka hada ta da aikin alkhairi Abinda ka samu a kasuwa kai sadaka kana kasuwa kana zikiri kana kasuwar ka kiyaye sallah kar ka yi ƙarya a kasuwar kar ka yi ha'inci kar ka yi algos kar ka kaga ka tuɗanya kasuwar da ayyukan alkhairi mafi karanci in ka waye gari ka tafi kasuwa ka ka zauna ka ce yau ƙarya nawa ne a kasuwa yau ka tuno iya irin ƙarerayin da ka yi yau alhamdulillah a iya tunani na ban yi ƙarya ba in ba guda bakwai ba kana iya tunowa ka ce Allah ka yafe min ka yi min afuwa ya ubangiji na yi ƙarya guda bakwai kwastoma ya zo ya tambaye ni yaya kaza na kasa haƙuri na sani ban ce da shi abin da ya kamata ba kuma zuciya ce kuma abin ya zama wani lokaci kai ɗan adam ne ba ka iya mallakar zuciyar akwai kaya ka a kan ka ce ba ni da shi ka ce eh wannan ƙarya ce ka je shagon makoci ka ɗauko ka saida ƙarya ka yi ai ba za ka ce eh ba kana da shi ba ce za ka yi eh ni gaskiya ba ni da shi amma akwai inda zan samu maka in kana sha'awa zan kawo maka me damuwa a ciki wai kai ba ka so da ya wuce je ka ce eh akwai kuma babu ba ƙarya ba ce ba a faɗa ha ai wani ma yana ganin kamar ba laifi ne. in ya ce wai eh din ai yana nufin zai je ya dauko a wani waje ƙarya kai wallahi a wajen ka babu amma baka so ka ce babu dan watakila ba za ka iya gamsar da shi in ka ce tsaya ka jira in samu maka ba yana tunanin za ka je ka dan ƙara masa wani abu to baka so ita tafi so kake sai ka karɓi kuɗinsa sai ka yi ƙarya kuma kana ganin shikenan sai i zauna ka je ka karɓo a wani waje ka zo ka sayan masa kuma kana ganin abin da ka samu fari ƙalƙal ne ko kuma akwai kura a kan suna da yan duhu duhu ba ka yi wannan tunanin ba domin bukatar ka shine ka danka kawai ka yi ƙarya ya zo aka yi ciniki ba ka so i tafi ya ce ai sai in je gaba in samu in ba za ka tsaya to ka je gaban mana in za ka samu ka je din ka gani in za ka samu irin na kuma zai samu wanda ya fi naka ka yi ƙarya zai samu wanda ya fi naka ka je gaban ka gani in za ka samu irin nawa in ba a waje na ba watakila wannan ba dole ka sa kuma zai samu a waje abin a'a saboda ai watakila zuciyar kana ganin duk wannan abubuwa ba baka san abin da kake wani lokacin ma kana faɗa ba ba tare da ka san kana faɗa ba ya zama jiki kawai maganganu ne na yau da kullum ake yi to kaga da abubuwa da yawa da mun sani ga sunan suna faruwa a harkokin yau to kaga in ka gama wannan duk kwama ta layyanin me ya kamata ka yi ka zo ka zauna ka yi sai istighfari baka san ma me ka faɗa ba wallahi da za a ɗauko maka littafin da aka rubuta transactions ɗinka na yi ne abubuwan da ka faɗa ka zo kana karanta sai ka ce ni na faɗi wannan duka saboda ai baka ma halarto ba kana faɗan abubuwa ba ka ma hangawa to idan ka baro ka zo ka zauna ka yi istighfari ka tashi cikin dare ka yi raka a biyu ka roƙi Allah ya fiya in ana gwamawa da wannan sai kaga ana ɗan setawa amma ba abin nan kaga akwai matsala saboda haka malaike ta fi tirmizi min hadisi bilal a littafin sunan na imamu tirmizi da aka rawaito hadisi daga bilal annabi sa asalama kala daga annabi sa asalama yake cewa alaikum bi qiyamil layli na hore ku manzo Allah yake ga al'ummarsa ku yi qiyamul layli ku yi sallar dare fa innahu da'abu salihin qablakum sallar dare hali ne ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai waɗanda ke gabaninku haka suke suna tuna Allah lokacin da bayi suke kwance suna shan bacci su suna gana da ubangiji ubangiji baya bacci in ka tashi yana jiran to wannan sallar dare ɗabi'a ce ta mutane waɗanda suke magabata na ƙwarai wa inna qiyamal layli qurbatun ila Allah jalla kuma sallar dare yana kusantar da bawa zuwa ga Allah wa manhatun anil ismi yana tsare bawa ga barin sabo wa takfirul lisayyi'at yana kankare zanubai wa maqtaradatun lidda'i anil jasadi kuma yana gusar da ciwo ga barin jiki wa kharrajahu min hadisi abi umama binahu wa qala huwa asah min hadisi bilal ya rawaito hadisin nan shi imamu tirmidhi daga riwaya ta abu umama kuma yace shi riwaya ta abu umama ta fi inganci fiye da hadisin bilal mala yace akhrajahu tirmidhi mai abin nan kenan a taliki a kasa wa qala hadithun gharibun la na'rifu min hadisi bilal illa min hadha alwajh thumma saqa kalaman yadullu ala anna alhadith indahu da'ifun jiddan thumma saqa hadith abi umama annahu qala يكا حديث أبي أمام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم وكفرة للسيئات ومنهات للإذن ثم قال قال أبو عيسى يعني نفسه رحمه الله هذا أصح من حديث آه، إدريس أم بلال قلت مالك وقد تابعه الشيخ الألباني على ذلك إمام الألباني يأي متابعة بإمام الترمذي أو أن الرواية تبيه فقال يتي عن حديث بلال إنه ضعيف جداً hadisin bilal yana da rauni wa an hadisi abi umama innahu hasan li ghairi amma hadisin abi umama yace hadisi ne hasan li ghairihi sai yace wa mulakhas ma dhakarnahu anna al hadith thabit min riwayat abi umama wa laysa fiha abinda babu a hadisin abi umama shine jumlar karshe matsaradatu lidda'i an al jasad shine jumlar da bata inganta ba amma ragowar hadisin ya inganta cewa sallar dare wato aiki ne na mutane na kwarai magabata kuma yana kusantar da bawa izuwa ga ubangiji kuma yana hana sabo kuma yana kankare zunubai wakar takaddama ya gabata in ji malam a baya anna sadaqata sirri tutfi'ul khati'a sadakar da ake a sirri tana kan kankare kurakurai wa tutfi'u ghadabar rabbi kuma tana tafiyar da fushin ubangiji akan bawa fa kadhalika salatul laili hakanan ma sallar dare wa qawluhu fadin a mai riwaya yace sun matala sannan ma'aikin Allah ya karanta aya ta tajafa junubuhum anil mazaji haƙurƙuran masu imani suna ƙaurace wa makwantai yad'una rabbahu suna miƙewa suna kiran ubangijinsu kaufan suna masu tsoron azaba sau tama'an suna masu kwaɗayin rahamar Allah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su da shi sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum babu ran da ya san abin da aka boye aka yi masa tanadi min qurrati ayunin daga abin da zai faranta masa rai ya gani ya ji daɗi ranar alkiyama jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abin da suka kasance sun aikata a duniya shine Allah zai ba su abin da zai faranta musu rai a gobe kiyama a gidan aljanna me suka yi aka ce jaza'an bima kanu ya'malun to me suka yi din shine abin da aka ambata a baya tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna sun yi sallah sun ciyar sai Allah ya ba su abin da zai faranta musu rai a gobe kiyama in kai ga abin da zaka gani yani annan nabi sallallahu alaihi wasallam salahatayn al-ayatayn ma'akin Allah ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu inda zikri fadla salatil layl da ya ambaci falalar sallar dare li yubayyana bidhalika fadla salatil layl dan ya bayyana falala ta sallar dare wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ma'akin Allah da yace wa salatu rajul min jawfil layl sallan mutum a tsakiyar dare zakara afdala awqatit tahajjud bil layl ya ambaci lokacin da aka fi so ya fi falala kai sallar dare wa huwa jawful layl ne tsakiyar dare waqad wasu malamai suka ce inna jawfal layli idza utlika da ake nufi da Jaufan Laili, Falmuradu muradu bihi wasatuhu tsakiyar dare ma'ana a raba dare biyu daga rabin zuwa abin da yi gaba wa in Jaufan Laili layli akhiri in aka ce yankin dare na ƙarshe yankin dare na ƙarshe to kenan za a kasa dare gida nawa kenan eh uku shida shida eh ya kuma wancan hadisi da ya ambata hadisin nabi lahi dawud nabi lahi dawud ya ce yana bacci a abin nan yana sallah a sudusun sa shida ya kasa eh ne sai ya faɗi Shi ne malam yake cewa Falmuradu wasu wasatun nisfu Sani. ai an-nisfu awal da kuma an-nisfu a Sani. الثاني النصف shi ne ukun farko. to ba shi ake ambata ba a nisfu sani uku na biyu shine tsakiyarsa wato kashi na biyar kenan in ka kasa dare shida shi eh, shine yake tafal muradu wasatun nisfu sani rabin ka kasa dare shida ukun farko banda shi uku na biyun banda na farkon na biyunsa shine kaso na biyar kenan sai ce wa huwa as-sudusul khamisu min asdasil layl biyar din shidan dare in ka kasa daidai gida shida to na biyar din wa huwa alwaqtu allazi warada fihi an-nuzul al-ilahi shine lokacin da manzo Allah yace ubangiji yana saukowa yana kiran bayi dab da fitowa alfijir kafin shine abin na wabil ashari din nan eh dab lokacin da in ka kasa dare gida shida in za mu yi lissafi na zamaninmu mu ce misali rana tana faduwa karfe bakwai ko misali bakwai to bakwai zuwa nawa ne alfajir yake ketowa zuwa biyar to sai mu ce bakwai din nan zuwa biyar a kasa ta shida karfe nawa kenan na ai lissafin bai da wahala bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar awa ka ce ka raba dare awa goma sha biyu ka raba dare awa goma sha biyu to awa goma sha biyu ka raba ta shida awa nawa nawa kenan uku uku ko ko ba uku uku ba ne biyu to awa biyu to in ka awa biyu awa goma sha biyu kaga awa shida kenan banda awa shidan farko awa shida na biyu sai ka raba ta uku can na ƙarshen kafin alfijir awa biyun kafin alfijir idan yanzu an ce alfajir yana ketowa karfe biyar to sai kai awa biyu kafin biyar karfe uku kenan uku zuwa biyar lokacin daidai kenan shine sudusul akhir daga karfe uku zuwa karfe biyar tunda idan an ce alfajir yana ketowa karfe biyar ne kana da awa biyu uku zuwa hudu hudu zuwa biyar ko ba haka ba to kaga wannan lokacin daga karfe uku zuwa biyar in dai ka shiga ka kwanta da wurkan ai ka magaji da bacci a ce ka yi bacci karfe tara da rabi ko goma ka yi sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku awa biyar to ka ga awa biyar sai ka ragowar awa biyun nan kafin alfijir sai kuma ka bauta wa Allah sannan ka je ka yi sallah alfijir in ka iya zama kai zikiri har rana ta hoto tunda ya danganci yanayin ayyukan mutane kaga ai manzo Allah ta a zamanin farko ai ana yin kailola manzo Allah da sahabbai suna yin kailula domin ai wa'annan lokutan zaka biya ne lokacin kailula kafin bayan an yi sallah azhar an ci abinci kuma sai a huta kafin la'asar to kuma in kai dan wannan baccin ka tayi la'asar zaka tashi da kuzarinka kuma ya danganci yanayin kowa da yadda yake sana'arsa da yadda yake abin nan din ko ba ka ba yanzu kamar mu a zamaninmu kaga mu al'adar mutanen mu suna yin bacci kafin su tafi sana'o'insu ko ba haka ba awa biyu haka ga wanda yake abin nan ko to kaga wannan awa biyun bayan awa biyar kai awa bakwai dama galibi an ce eh, a gayar bacci awa nawa ne takwas ne shine gayar da in kayi ka kayi exhausting baccinka na wanda ya kamata jikinka ya samu amma da za ka yi baccin awa shida ma ba damuwa ko ba haka ba kayi awa biyar kayi awa biyu a nan awa bakwai ai ya ishe ka ga jiki mai lafiya duk wannan lissafin kai za ka yi wa kanka to wannan kaso dai na ƙarshe ɗin nan shi aka fi so ka tashi ka yi sallar dare shi ne afdalu aukati a tahajjud ko kuma salatun lai shi ne hadisi yanzu cewa ubangiji yana saukowa yana kiran bayi wa yake da bukata ko ba ka kaulu sallallahu alaihi wasallam wannan sallar dare kenan malai ita kaita nan? sai ya ce faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi ra'sil amri an faɗi abubuwan alkhairi an faɗi azumi sannan an faɗi sallar dare sai ce ga wani ƙari ma kana so in baka labari bi ra'asul amri da abin da yake shine wato kan al'amari wa amudihi kana so in baka labari me ginshiki na al'amari wa zirwatu zirwatu sanami kana so in ga ma tozo kololuwa al'amari qultu bala ya rasulullah nace kware ya ma Allah ba ni labari kala yake ra'asul amr al kan al'amurra baki ɗaya shine al'islam musulunci wa amuduhu ginshiki na al'amari shine as-sala sallah wa zirwatu sanamihi tozan al'amari kololuwa shine al-jihad jihadi ibn rajab Allah ya masa rahama ce akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam an thalathati ashiya anan ma aikin Allah ya faɗa abubuwa guda uku ra'atul amr kan al'amari wa amudihi da ginshikin al'amari wazir zirwata tsunami da tozo na al'amari kololuwa yani bil amr abin da yake mai da al'amru al'amari shine addin addini shine ma'ana al'amr dama yace man amila amalan laysa alaihi amruna man ahdatha fi amrina hada me al'amarin manzo Allah addini sallallahu alaihi wasallam addini ra'sul amr shine al-islam in kana magana addini to kace musulunci shine nake cewa kad ja'a tafsiru fi riwayat al-ukhra a tafsiri bayanin wannan yazo a wata riwaya inda ma'aikin Allah yake bayyana cewa a shahadatai ra'sul amr shine la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah faman lam yuqirra bihima domin wanda bai yarda yayi ikirari da su ba zahiran wa batinan a fili da aboye to falaisa من ba في da alaƙa da musulunci. La ilaha illa Allah. muhammadun rasulullah shine kololuwar addini shine ra'asu kan addini wa amma qiwamuddin amma abin da yake rike da addinin in ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah tabbas ka faɗi abin da yake shine asalin addini amma akwai ginshikin da shine ke rike da wannan shine as-sala sallah ya bihi din domin da sallah ne addinin yake tabbata kama ya kumul fustatu ala amudi kama in za a kafa tanti ya ake yi sai an sa masa taraku ko in ba haka ba za ka yi tsoron fa ka aje rumfa ba tirki ba abin da zai rike to in ka ce la ilaha illallah abin da ke dogara da ita shine mai sallah la ilaha illallah muhammad rasulullah ba sallah to babu inda zaka sai da sallah haka ma'aikin Allah ya ce ra'atul amr ya ce alisa ya ce wa amuduhu as-sala sai ya ce wa zirwatu sanamihil jihad wa huwa a'la ma fihi wa arfa'u kololuwar abin da yake karshe kenan in ka yi shi ka gama aiki a musulunci shine jihadi fa huwa al-jihad wa hadha yadullu ala annahu afdalul a'mali ba'da al-fara'id wannan inuna cewa jihadi shine mafi kololuwar aiki mafi falala bayan wajibi farillai kama huwa qaulul wa ghairihi min al-ulama wannan shine ra'ayin Imam Ahmad da wasu malamai qaulu sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi bayan manzon Allah ya faɗi ƙari akan wa'inta ayyukan alkhairi sai yace kuma akwai abin da yake malak wato yake kewaye da dukkan waɗancan abin da aka faɗi a baya kana so in baka labarin da abin da ke mallakar wannan baki ɗaya kultu bala ya rasulullah qala kuffa alayka hada sai ma'aikin Allah ya rike harshen sai yake ka kiyaye wannan hada yadullu ala anna kaf al-lisan wa dabtahu wa hasbahu wa habsahu huwa aslu al-khair kullihi yace wannan ke nuna anna kaffa al-lisan are harshe wa dabtahu da kiyaye harshe wa habsahu da killace shi huwa aslu al-khair kullihi shine tushen dukkan alheri wa anna man malaka lisanahu wanda iya mallaka harshen sa faqad malaka amrahu ya mallaki al'amarinsa kenan wa ahkamahu wa dabatahu ya kiyaye al'amarinsa kuma ya ya ya iyakance al'amarinsa. ma'ana ya samu ikon mallakar al'amarinsa. Walmuradu wal muradu sai yake cewa shi ma'aziki ne ya rasulullah to ai ga harshen nan shi muke magana da shi kullum kamar abu ne wanda yake kamar hannunka ne yanzu in kana buƙatar ka ɗau abu da me za ka yi da hannu kuma a matsayinka na ɗan adam hannun nan kullum yana me ka nemi nan ka miƙa nan ka miƙa nan domin haka ɗabi'ar take to kuma haka harshen ma za ka waye gari ne ka yi ka girfa wakinka ka sa solitem ka rehu ba zai yiwu ba dole sai ana ne ana waye gari zai fara har kuma a kwanta in dai ba bacci kai wato harshen nan yana motsawa to kuma harshe ai ba za mu iya to ashe shi ma sai an tambaye mu harjan? sai ya ce ba wai mahaifiyarka ce ka. ma'ana kalma ce ta nuna mamaki kai to kai baka sani ba ashe ai wannan harshen da ka gani duk harafin da ya furta sai an rubuta kuma sai an tambaye ka harafin to ashe akwai jan aiki harshe ko harafi nawa ke faɗa yi ne awa 24 Allah kaɗai ya sani littafin mu. na aiki ko ai a gobe kiyama za mu sha mamakin tudu saboda maganganun da muke yi duk a rubuce shi nan ya kake suranta maganganunka shekara yau arba'in talatin da biyar kana magana duk a rubuce ya kake turanta tudun littattafan ai suna da yawa kuma duk sai an tambaye ka kace kaza <laughs> kace kaza kace kaza duk gashi nan ka faɗa kuma duk abin da ka faɗa ɗin nan zikiri ne ko salati ko kuma wane ya ce wane ya yi an yi kaza an yi kaza kake faɗa sai manzan Allah yake cewa ai da yawa cikin mutane ba abin da yake jefa su a wuta in za a jefa su ma akan goshin su fuskar su ko akan zozan hancin su akan kara hancin za a jefa su yace sai abin da harshen su ya girba musu sai ya yace wal muradu bi hasaidil alsina abin da ake nufi da abin da harshe ya girba jazaul kalamil muharram sakamakon abin da mutum ya faɗa na haram wa uqubatuhu da uqubarsa fa innal insana domin mutum yazra'u bi qawlihi yana shuka da maganganunsa wa amalihi da ayyukansa alhasanati was sayiat ka faɗi alheri a rubuta maka alheri ka faɗi sharri a rubuta maka laifi thumma yahsud yawm alqiyamati ma mazara. gobe kiyama ka gani a littafin ka duk abin da ka faɗa na alheri kaga alheri na akasin haka ka ga abin da ka aikata zara a khairan wanda ya shuka alheri da harshen sa hasadal karamata ranar alkiyama zai girbi karama girmamawa wa man a sharran wanda ya amfani da harshen sa ya ainihin shuka sharri hasadan nadamata ranar alkiyama zai girbi nadama وروى مالك عن زي بن أسلم عن أبيه إمام مالك يا رويته لقزيت أن أسلم دقماء ابنسا أن أمر دخل على أبي بكر سيدنا عمر وتران إيدي وجه أبو بكر وهو يجبز لسانه ويا ذكي حرشا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يا إماماكي فقال عمر ما غفر الله لك yace dakata Allah ya yafe maka me yake faruwa ka rike harshenka kala abubakar sai abubakar ya ce hada auradani almawarid wannan da ka gani ya jefa ni gurabe da yawa ya jefa ni cikin abubuwa da yawa takaici da yawa wa kana ibn mas'ud ya halifu billahi alladhi la ilaha abdullahi dan mas'ud sahabin ma'aiki yana rantsewa da Allah wanda babu abin bauta in ba shi ba yana cewa ala ma alal ardi shay'un ahwadu ila tuli sijni min lisani yace ba abin da ya fi cancanta wallahi alladhi la ilaha a tsare shi ya dade a tsare irin harshe ba abin da ya fi saboda illolinsa kana ta faɗa kana ta faɗa kana ta faɗa ana ta rubutawa ana ta rubutawa ana ta rubutawa sai ka je kiyama kai mamaki yace wa innal mar'a la yatakallamu bika yace la yulqi laha bala mutum zai faɗi kalma yana faɗan magana bai damu ba ta tahwi bihi fi jahannama 70 kharifan ya an jefa shi wutar jahannama dalilin wannan abin da ya faɗa sai ya yi shekara saba'in bai kai ƙarshe ba yana gangarawa shekara saba'in irin ta lahira ma saboda mai harshe wakala yunus ibn ubaid yunus dan ubaid yake ta ma ra'aitu ahadan lisanu minhu ala balin illa ra'aitu zalika salahan fi sa'iri amalihi ban taba ganin mutumin da lisanu minhu ala bal yana kula da harshen sa ba illa ra'aitu zalika salahan fi sa'iri amalihi sai na naga ragowa ayyukansa sun yi kyau duk mutumin da na ga yana tsare harshensa kuma sai in ga raguwa ayyukansa sun yi kyau duk mutumin ko da isa ke harshensa to ko a ga kwama tara a cikin sha'aninsa Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah